ati tangurere anya mmegene kere kikei ki tangurere anya kenya megentendi kenya kawana masani yoka faringa do tongo kebe onan togoti kenya ombaka illa kenya no kusi kike kamunya masani ne ureda ta masani aka serede kana kille adan kibigame tongunya kendi kuna badiya su azanyana tu biliyan tilenya annan la tu bakal kere gana tinan to ko salli mo koy faran da ya kullu la la tu bakal golle su dambe mirtu ni kenaba ado kentana annan dan kana umuru ke sabati abananti faran da ne shi ne ya bula da shirin a kwanne na fi farin da ke da bane a nan jarin yan farin ma da bane a sahabanin ma da bane ke da gamun da ni ji ya ke san da mita a nan fi farin da ke da bane a nan farin ma da bane a nan fi kewa kurana ne a nan yanta kurana ne a lokacin cikin nan maran mu ko ga gida kwanne mahobe sadaka hakkillen ga ɓeñaani sadaka siginte ne barajen nan ra fogo su dambe da cikin sigilli allah da allah ba bakkonto cikin nan kamar nan gani arjanna ni cikin konto filan silamin nan tumari inan shagadi idi maya. mai da kot anna wira kilai sadaka ñaani allah wande mana na ɗiga hokkini soroga ken ta banay ba walla an kata siginina mbaɗan tutara ñay ba fowani a barajen koore ñani na karam karan kompe tigindi a barajen koore ñani na karam karan kompe tigindi allah da ko fowani sadaka siginte ñani na ken karan kompe tokko sikki an barajen kontineniyar har an kara hannu baraje ke duniyar sura wacce daga karatun karan kontinu, a gada goldi shi da suya a gada baraje su kita ke na duniyar nan an allah wa min yanan na gada su ko filan min nan minai a barajen oreniyar na kille bagandi filan min nan tirakan ma bi. abarajen koren na ita lalu silamun na hanci dara na har ke ngana ne hokku munya har ne ina na hanci da ita kai asira hunna wala har ne abarajen koren ne barajen duman ne na ken yi ce ko siki suroga na hanci da lai abarajen duman ne ma alkiyama ko oga kun silamun da ni wallahi ni sai ya yi idan ujahilike jamanunga kenya izilike arabiliyoni ayba walla dumene utana ina misidun tigindi ina karankonkon tigindi ina tingiranun dabari kubenuga silaminunga hana ina kinnun dabari ina jedun jogo ogara wamena kugollu yogonuwadi to ŋuñani naburenñana dabari ayi yogonuwadi hanna burejan tamma allah way gol kuda ba yo kenya sabulan ngani onan duro goto ona golluña kuɓenu gona hana dunano o kedi aɗo ha on maga simmananti da ku golluña da buren kita maga ɗangini wallahi bannani yogon womaga kunna da kannan fulo ku yogona kuɓenuga mi ba sigininoɓaga bannan yogol waɗi da kot irawami sibu samɓe sigilin ha anganaɗa jiide ɓurɗi ɗiɓaɗe kot nantirimi da bari in daña inati Ko benjurata fo wanken maga hiɓe gam puɗo mi sibu samɓe sigillen kenni kono anni seren maga men koso ken an mbanina dabari jelle anga debeɓeɓe kemɓe siɗan sigin tengani ma karan kombe be gano asibin jenni karan bogoɗo ɓe nuga karan kompenni soroti te hiɓe nugi tugana juna koreñani silamini yon koreñani tampin jon palasin koreñani juna ke nogoni dingiran bundu har kuɓe nugan tantu in tan mafi in tan pabatu annan daga kattiya annan mi siga siginɗiɗangan fi allah yi man na geɗe togiɗangan fi allah yi man da manda iduloni dangane ci allah yi manda killu dabari dangane ci allah yi manda sorotuga kube duga karangundini iga silamininde mun karangundini wo bange sorongano manda sanumi maga walla karani mumni maga imbenoa sigintede si kibarenki walla majilisinumi maga taaligo ngarni nalli karibani annani moɗi ke wala ka mada sankara ko buku lete ta maga hibe ga ali di bayan ba saka tike ya kali golu be golu tuni da nuku ka hadi bayan kusu ni shirai shirai daga nakka ku ne mana ti allah ga ne sababu wa shirai shirai suka shirai suka kan da islama kai allah wa fara faraji ya nan nan ga da faraji su ki ko da ke allah wa ne ya nan nan kun kuna sadaqa siginte حق بلن بيان شروس لجاد أن ندرغتو أن لا كدل سرغ سبيل بيانة كل بي أن نانيا شرغ سرغ سبيل بيانة كي أن نانيا لودا أن نانيا مادام فابدا أن نانيا بور سجد لودا أنا مارم بيجو الله وانيا أن نانيا سلام لودا kendu kuna oronga sile on durogoto ona golde somoña kuɓeni gona hana dunado lakala banda hunde wakati ay aga Ya aran saharini yobɓe senega na limiti e allah ke namune ɓe ganimma ndanda so ndakkeña ndanda so ndakkeña neɗɗo ken kota garini wakkile allah golleña keɓe ganna hana nimite gan tadi seneɓe gana durogoto

min ke be ga ci dana ken ci ay an ga ma hoka hu kungo mi ci ni kan ta mi ci ni la ci nda na tu dake na kanda kero se an ga ma yana sababu wa kero ga kungo mi ci ni yana nan duro oto an nan sababu wa aka ko aga sawe uga uga ko mo hobe banna ya ga wani wannan banna ne bil wadi iwa banna hundi wanda gani ni kita ida wajjare ne mohobe ga ni da iwa yi ne mohobe ga ni da ke to osi ga yi maka soron ki rono ha anna ga ke kamar ma idi do kalli ta'u wa'abitu a tere ke na bude ga na ki ne na ka tuke yana na Allah da na bulenga na ki yake na kata kenya na Allah da aga ken no woni aga baka ke be sira kallen dai na bure ke be aga da togo ada togo ko na kallen mun ma kun kai ma ada nan mu alini kan ka tilla bure ke mu ko be kallen da nan jalbi ga ya heriya aninaha anakenna iganaro hinduredi ani toro anaken toro bay mu tero sere angana na bure sikida mo ko be goro bane anda rondi kam mogo alla lan tindinaya anda bagandi kam mogo alla lan tindinaya kendi kuna hadamaren me on durogoto oga kile wona ku wakati mi toɗo laga yerdi sanangari faren jaabi sallallahu alayhi wa sallam duuraku anda ken toɗon laga yerɗo suguna e ngarini hadamaren me wakati ɓe diggantal kamma an ɗum wonni an gara wal wonde suuɗa ɗen anna daban ti allah ne an gara way baɗɗe suuɗa anna sembatiyeña ti allah ne annan maa marta ti key nanti waati teeɓe anndaade an cukalanteka he anna ñandeñañayi manna ña suuɓeñayi walla suuɓeltere kannden walla na filme ɓurum paayi filme ɗo kuuɓe ɗo no haqan kadi ida serenga a tummonon walla allah nga hiini kede gani allah allah kutee ñayi allah kabila kabilannan gaba allah maaña fooɗi kede ga yimɓenan kamma siyanga kate ñayi alkiyaman An anga ni witini nanti en kama ngannatu مكي دبالي مكي دبالي نجوم كم مغا هذا بس أن نرغتو أن مغا يوم كنت أولا هيني كيف كان تلنا هنا بريكي أدو لاغا فارجا صلى الله عليه وسلم لما نهي لودي هذا مرة من مرة الجنة اللي عندي التكو كل كان بيا سهل تاغو أدو دوراو وقت بسوق لإذا كان كما أن يرسل سهل جنة الله ويجل سو دبارا سلام بغشينا دليل يدو كما لن تقول في كيما كيما تيجي كما كتقول في ليانا هالي فارن هر نم انك بل من ديمان نالي جيمو تنارا حرين كم من صدقه يوم لفاسا بقوك اللي صدقه يوم أما الإسلامي أو كل لنا أن نوع من جاء يقول لك أن من أن يجري أن النجاد ما تقل أجنات وانتوانا أن الجنة الله دون الله دين شعر الله كل في بوراي أرسل تلك الله ولي أنا السبب واقع هذا من الله ولي كم يانا السبب واقع أن كلنا قولي في رجالة أنا أنت من مماجة أن أبو لمدغة ها أنت جامعين بعد كل كنت سبب واقع كلنا قولي في رجالة ko aga sawe la ko mo ko to ci de kamre waati de aga na ni an to la de tahe har an to la de na ni to la yo ko wadi ira ta bolle ci kabala ira wa ho kabala khayra ta su kabala kende an dura on de na ni waati de alla wa hindu da bara kayrin golle to la ina nari ara kungo ni ta'ani ma rawan kabala bakki mahale fotinna nanga jangiroy aɗo kuntana wakati ceede allah nda ay katunu fof ho sudamɓe salafu sale sere surkuɓe nuga dangi ogan kawa ona ñaaka tiya i gara qur'ana do sunna ñaaraga sere tillenga fof hogan kuntanana yi hande koyya iga ni bega ta ni ko ta yego ada soro yego ni iwasu kala iwasu ni iso en alle murhi idiga muru kolle ka bo kenya ma an ce helle anya kai ne ada ken kana wa ho hu da me kon i ha jin ta asiri adi hayi uce ga kara ati en kama wahadiran gane le na hobo ini kuɗan kuwa tini ku hoboniya ina tahiqan le bayni aɗa wari aga wakati keɓega temmaga aga allah battani anate ina wakati kita hiɓegan pulo tenga ina kato allah batta mogottini kenya sabudangani hadamaren me onan durogoto onga kile wakatin nan maga bonoga hu soro ko no biro ti golle buru ne ngena e mabbe mi Allah batta ku ngara kara ga ni la ara kota har ga nan ga kalu ti ne ga mahidi ga buru kenna na ti kada bi to man ti no bira kada kan mu ce bira ta bira ta ina to kuma bira wanda wa su ne no dan dan anan ke ga ga ti ti no dan dan a bire au inda ga makamiti ne maga hudu ne mawuru nan pulo tankara ni sino kendu kuna mara ne kuran duro wato oga tibe oga katulu na hanji sana wakati na mugozo yadda ko tangari hada marin da gani mutiru an gara gana na dijuna duran ta uke amma hohoya a ga hiti ko ta bane o suwa sun mara mu nanti alkiyaman kota alkiyaman diye to munyani ne ona turo oto onga kile faren gaɗa ko mogoɓe ku hinu karaji oni no mutu yeddo itanan garini keɓe gañana sababu a aga tono kebononinomaa wakati itanago boyi an gama kututu a cin nan kutunuwa labu ƙore oga sun kibira ni kaha a ga kutun lili an gama hera ne an nan kutun lili su a cin nan kutunu an gama wakati ke da yin da hilubi kuma nuga na hana duna da lahara a wani nan kama ni muke na arno kisikin ulolin jini koyi ulananiten koyi kerebe ga kawanni fi itanan kebe hiburen ga daraga ma hiburen ga kebe kita sababu be ga danya aga harati hiburen ga kita an kanan katu timmene anna dutanga ken bai bayni allah dan kama ada ulananita hun sababu yo ba kinanga gellanganaani serei hakkilegan hakkilleganta keɓey keñanta taxa simmini hinundi ayaxenga kuɓeni urono fiye anta taxa simmini allah kay hinundi anta taxa simmini farenɗo keɓe gari katoy kengani dina ke hogundena farenga ke ko sallallahu alayhi wa sallam ati wa hayatika qabla mautika anna biran daagu nogondi anna tonon laga yodo kallengaani kallenni halle angama golle tuuña allah taxay katulu keñaana baytu waatin tano nanti qara kota baane ka haa wiyunga walla leere baane ama salli anangatu salli qara mittunta miti haa wiyunga ana mun daina sadaka bagani amma anan kada bagani karatu na ka hawo yuna azabun da na sun fusan na da ya ana kata yana bai gilla na sare gille ana ki ya kande na atina amma sun fusan gilla ken na goro ana ne mukallafiya أما الله باتي ياتي مهونا أما سوبة ياتي مهونا أما سلبة ياتي مهونا أقول لي من جاي دولو من لي أدو نسيرا بره مدو نسوبونو كدو نسورنا برو باي أهم من تكين نتكين وان حق يايوا إلا كانوا لا أعرف وتيني كروس الجاي ولا كين الله حق يايوا نرانا الذي ينغا خطنا سيا لا غرفوت احد يتكلم بري كل غندي اني ونيت في ما كادي اغا سانغنا اغا لغبي اغا سوغونو اغا سوغونو نيا انا انا سيمنا مدينة كيني انا سيراي انت انا سيراي انا نيني نيا باين هذا مره مو هذا مره مي انغا ماندو كروس يردو كالنداري كالنداري نارانا في كروس نتغنا هنا na kurosi ɗen hande tiyayi futunɗuɓe nuka ɓe gagan maga anda kadi no kabarje siye mborunu ma allah na bamma futunɗuɓe no ɓe gan maga anda soron naga anda kadi yabbay mborunu golli yogon waɗi aganaga anda seren naga anda kan tuuri annan awa kaman pakinta ganayi yo hiɓe yogon waɗi kullan de sagene misali zai ya cinna an na sere no an ce an na sere no an kutu an na hijira ya sere a to a hunta se an tubi hande an na limiti golle kedo an yana daga katta ina dinda kenan da kenan ay wadi ana daga ya fitnai kige kore nan tuwanon dikembire an na hera ñana an nan nanna neejigoɓe kaɓa ke kamanna an nan duwaɗan ngani an na golli suru ñagaɗan ngani kebe ga butin ta hudu ken ta hudu ngani Allah wa yan fanan maka fare kare sai ko sallallahu alaihi wa sallam nan dan na biran ta un to don naga ya dokkar den gari adamaren me kiro sire an ga birene an na tunanti kallen nan ga jalle manya an da na biya sama an ga tugu da magogo alla tunanti kallen handu angega kame allambattanay kallen handu an terene kattayya a hawa terene kattan allah gada wuce keɓe ko nanti hawa gemmadi handa gemmunonga herentay anan cagundiniya kenya kammudi ba yi anya ni ba anya jiini ba anya mbare kamma ba yi dingina su dambe allah gada saha an da wa gemme nogu ɓe halnana gemule fu anan cagundina kembire kita nin ken taxay nanti nkama nkema ke golle hulani ndugundi fone naña nga mundanna keña nga mundanna keña kembire kempi faɗanda ke ko nanti hadamaren men anna tunanti ambire ken goni antana hini hohoy aganta angada golli tiga kebe kannan dukani angana na burgunai angada kebe ida ya siti kenya don man da ko bosu de sigini anta hadi manda hide ga sadaka nga sadaka siginte anga kebe goraje ni nan kani ken nan yen palle na bure kebe an gada togo fo hon tanda awa ko an tampi na muru an daga na togo soron ma an gada kita mo gosu Allah wa ke ni nan Allah kun ka kallan wunde anan te ni nan aga sore on wadi duran ta ko ni marasa imako ko hiseda ikunga hakkile kitana waati be tenda mikalben duya irasa kitini kunya mwantini rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu en kama jaga mi katta duna bire kay minna kadi golli siren gollini ngara golli kuɓe mi to ono ngamiña allah naati kempiri dalilen tan maxa كيف عاتم بريه أدانجي كيف كنا مارا ميدو كيف كنا كاري كروس ركاري أن ندرغتو أن نعليك به أن ألبتو مغفبة القوى أن نقول الترنيا أن نكت برانتاو كيف تنوزو تنا تنوزو برانتاو غو أدهدي أن نكت هونيا كيف تنوزو أرجاني kenge halle annayogo walla a wawri ɗo casilli kam ta kammanne konte kamma annani kene ga saɗɗa seendi kenya budde men tahuntay bayni hammiɗo sinoyen ɓe gaadi kene ga ke seendi su hamminta da sinoyenta kende kuna omma haraga nanti serede ga wi kam mundi ma serede gara nantiran don ɗi مثلا بي غادي يجي لنا ما ما يغادي بي يجي لنا ما كما نعمل دولة من تاون لا ولا من تاون الكاي هذا بدل من الكاي غادي يجي الله كيفنا أنا هو سيدي أنا هو بسم الله بغسل أدنيتي الصبر يا كم كيف كمان يعني يسوع قطو الله وكيلنا ونيا كمان أنا أول كنتنا أبو تنتا أنت أنا أول أنا كلا قلني أبو تنتا أنت أجر كذا كذا أنا سيو تاي أجر كم كذا أنت سمو نتاي كي أنا ما أعرف ترى وسرة أن أنا سنن سيني أن نزلوه سنن سيام كم أجر سبب وا أجام فلكي أن ناس من جبنا سيقول لجروه نصرين كان لنا تروى تردوكو كي يلمن إيبا أن يأكل شيبا أن يأكل نانك إيبا أنا كنا تكا لنا نوكو ألا قربلين من أنك مبيلا مني ألا ناس مني ألا هايني تروك راه ألا انكتفوا بي تروك راه أنه كوبلوغا من أنك مني تروك راه كوبلوغا انكتفوا annda ke suwara ñaaga anna tukkuna nanti annga sigra su an ta hudo kalle lemu nga kalla yerdiga saala hadama ren ne ɓeega ni ɗiɗo kalɗen taam annga kanu allah yangankat henga kenkamanga katunu duu korotini aga gollir ñaana golle kuɓenu gañana sababu a nga kitini alqiyama kote ana katuna hancitana tuna biranta A ka hadamaren men nan togo bire keɓe an yin na ta natayen koore ñani nataye keɓe hijiragal tayi bayni farenda ke ko sallallahu alaihi wa sallam ji. angana waralla ke hada bani adaman gani hada barin min kan ne ke daga ni miskine ne ke daga ni ne yan honta ma ko ta bane alli waralla ke baga kanne ngana kine agana tiga gar hay adaga ni kesu na kallon yan uce kana ni kalla awana kine nan eh nan na ke kesu don. an gana hindon kinai a nana ta nantina da ke tukun su sai ya sabu da nan farin ki ko honta hadamar min na on bakka a kan ki dole ne ado na te continue ne a nya bannai a nya ne na te ken hadamar min biya makalle da ne ken kuna kire da kana ni na ne an na te na nya kai ananya na te kire الله دنا هي بدنا دا أن نقول نري نقول أن نسلام من دما أن نبني شرع سيدي أن يا أن كتاب قبو ناكين توانو أن كتاب قبو ناكين كاملو أن مسكين بيتو هتا فوق غني هو أجا حدا من الكتور دون أن أقول الله كتير كهيه annan dogoto annan na halen kiti anna kengolleña kuuɗo alqiyaman koota iganagan kontimbagannini anayi an kamanta fo warannu kaane keɓe gakkatuna an ya a kisini alqiyama yangam ateena aka soroye kon waɗi annani dunajurantaaw keɗi hammin fiya kenga hesowonñani jat hammin keyo gonuni a ganta ina kafin da zan shiga bankin kafi ko in ci ujune yana di ujune tambiya ni miliyo yana di miliyari yana di an gana kokonya an gana dunana bure ke suka hawa mai na ba banan ki tendi an ta tana fati na kena bure aga hiji aga da kebe yiga ma ga da kebe ro iga min aga sahu kebe no gonni kinga da kompen an gana kere banan ga ni kompen da bari كيلومتر متر مية نهانجا سوي أجل يجي أنجا سوي متر باني كم حق النور أنجا وين متر حق باني كم حق النور أنجا نهانجا كم باني كيف تسوى ما نهانجا كم كنا سيرجع كنا نبغى نلبي أن هاي أن ما كم براندا موني أن ما كم براندا يجي أن نبغى نهودي كيف جاي جمعنا كتير جاي سوكن كم باني الإسلام يتنون لحاجة هاي ما رمو خير قولنك مننا أوران تحقيق ونهيه يو أغا أنا مرحبا ديك يسو يقول لي ما كنت أعوم داري كتان ما ألا جنا سيرد ويوم بوجو ما يأتي لسان من السينة ما هي تغنبونه كينا لو جنو تحقيق كينا مهمها ألا بانيه lojun da kai kamar ma a ga ka tuni lojun ko ni suke da nan ta ɗan kama mun yi yan gona ne kin da nuna maka san ba an ba a a haji mun yan gabi kan ma kin da nuna maka su gobe su ne Allah haji ka kai a garan ya mari a garan kai faru kai kattan a da kitabun yan kalli a da hakkin lalli ke da ga tilisirin da ne koyi yana nan a da sayar da nan ti an gana daga da kai Allah ga mun jahannaba ne أن ألغى بسيط الليل ألغى في الجنة كنت عن النماء أن الليل تغني أن أنا كيدا كيدا غرونا أجلا يهي كيدي أن الله كيدا أشين بيجرا أحق للنا أن أتبت للنا جلالا هي برا كيدا كيدا كيدا على غرونا أن ما سيرجرا جدا أن ما كان الله يجب أن الله bayni allah da ɗum kaɓe nani aɗa kuran daga nan ti jettinde fulani allah ga ɗon miskiyaɗa hamman fa jurani anda gaɗa jonde ko nangana hiɓe kita annan ma fo hojjaraji aga hitani yimɓeana ken mogani hadamaren ɓe annan durogoto annan latubaka ka palle murunga ka palle murenni fayi agañana sababu a agan kiñana ar jahannama arnoto sayi maremu konon diwogoto on hakkile onona aliyatu ono sara non daro oni batu ona kursun daro ona finne lemnunga ona kumpulu tedi magan cehende hibure ñani awa sebebe min jahannam arnogol